mu fara da kalubala da wahalhalu da kuma nasarori da kake ji an samu a fama da kuke na shawo kan wani abin ya zuwa yanzu ina ma maraba da zuwa headquarter rundunar mayakan sama na najeriya kuma muna godiya da wani opportunity ko kuma dama da muka samu mai ɗayan so 'yan bayanai game da al'amuran yakin nan da ake yi lallai duk wanda ya lura da ya la'akari da inda muke fitowa ya ga inda muke yanzu lallai zai fahimci cewa lallai gwamnatin tarayya ta kokari ba karamin kokari ba saboda ganin cewa an tsayar da waɗannan kashe-kashe da ake yi na mutane da kuma zalunci da ake yi a waɗannan yankuna da muke magana an katuna a shekara hudu biyar wanda suka shige nan Ah, bama-bamai suna tashi kusan ko'ina a ƙasar nan a nan abuja a yanya bom sau biyu ya tashi a tasha tashan mota a banax plaza cikin abuja kan shi bom ya tashi headquarter 'yan sanda bom ya tashi united nation office shi ma ah, akwai bom din da ya tashi banda wannan church na madalla da ah, muka sani to amma cikin iko allah da kuma taimakon da gwamnatin tarayya ta yi musamman shi shugaba muhammadu buhari ya yi saboda damuwa da yake da al'amarin cewa lallai ne a ɗauki duk wani matakan da ya kamata saboda a ga an kare rayukan mutane kuma an kare jinaninsu kuma an kare dukiyoyinsu to shi sa daga waɗannan shekaru akalla dai shekara hudu hudu da ɗan wani abu da suka shige ba mu samu irin waɗannan matsaloli a nan cikin abuja ba kuma a wuraren ma da ake yakin arewa maso gabas za ga yawancin wajen da wannan abu yake yana daga cikin arewacin borno ne wajajen lake chad a nan ne zaka ga mutanen suna fitowa wani lokaci da yawa can kan wannan iyaka tsakanin najeriya da chadi musamman to saboda haka in aka kamar da nace aka yi la'akari da yadda muke fitowa za a ce lallai an samu nasara gwargwadon iyaka wannan al'amari na yaƙi irin wannan ba al'amari ne da yake tashi lokaci ɗaya ka tsayar da shi cak ba yana ɗaukar lokuta da yawa saboda al'amura ne waɗanda suke suna akwai abubuwa da yawa da ke ciki al'amari kuma yakin ma yanzu ba nuna ɗaya kuke yin yanzu ya wasu ma zuwa sauran su najeriya ka gani so in ka da a ce za ka kwatanta a wancan lokacin da a ce da irin waɗannan matsalolin tsaro na yau da ya za a yi kenan to daga nan ne in mutum ya yi la'akari da wannan zai fahimci cewa lallai an samu nasara ko da a wannan area din na ah, arewacin ah, borno wajajen lake chad nan yawanci wurare kaɗan ne waɗanda yaran na suke ciki ba na mancewa lokacin da muka zo na aikin a watan august 2015 mun je maiduguri inda hanyan hanyar mota ma na garin za ga ciyawa yana fita saboda ba wani abun da yake gudana mutane ba sa iya fitowa su yi sallar jam'i mutane ba sa iya fitowa su gudanar da ayyuka na yau da kullum kamar ɗaurin aure kamar yin suna da sauransu saboda tsoro to amma ciki iko Allah yanzu ka je Maiduguri in ba ma wani ya gaya ma cewa ka shiga eh, capital din borno ne wajen da ake wannan abin ba ma watakila ba za ka yi na tabbata kafin a samu wannan nasara an fuskanci matsaloli a kan hanya waɗanne wasu daga cikin matsalolin da kuka fuskanta ne ƙasa wanda take neman ta samu abin nan kafuwa da kyau game da al'amarin technology dole akwai matsalolin saboda waɗannan jirage kayan yakin su da bindigogin da bom-bom da abin nan wurare abubuwa ne wanda ba mu da shi a nan najeriya sayowa muke to saboda haka ko duk wajen da zaka sai abu na ɗaya shi mai sayar masu ya amince zai sayar maka ko da kana da kuɗin saiwa kuma lallai mun samu taimako na gwamnati tarayya a yawan jirage da aka samu aka shigo da su wanda kuma muke tsammanin za a ƙara shigowa da wasunsu su daga nan zuwa ko shekara ɗaya ko shekara biyu me bambancin eh, zargin da ake yi na cewa sojoji ba su da isassun kayan aiki ana magana yan ce sojoji ana magana na kasa ne ko har na sama ma abin ya shafe su